من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أم مسلمين أروكم الله سبحانه وتعالى بيخرق من الكاوى وأن أيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyu zalika wal qadiru alai Allah ya kamu yau rana ta 20 ga watan Rabi'u Thani na shekara ta 1438 bayan hijiran fiyayyen halitta annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda sai daidai da 19 ga watan ɗaya na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya inda muke karanta wannan littafi mai albarka hikbatun min tarikh na Sheikh Usman ibn Muhammad Al-Khamis da izinin Allah za mu tafi a al-mabhasu salif bincike na uku ko mu ce darasi na uku a jiya mun taɓo khalifancin Sayyidina abubakar waye shi da matsayinsa da falalansa yau kuma za mu ambaci manya-manyan al'amuran da suka faru a zamanin khalifancin abubakar siddiq shine ma'anan ahammul ahdath manya-manyan abubuwa mafiya muhimmanci waɗanda suka faru fi khilafati abubakar siddiq a khalifancin abubakar siddiq kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam dabda rasuwan manzon Allah sallallahu yana cikin ciwon ajali kajja haza jaisa Usama ibn Zaid ya tsara rundunan Usama ibn Zaid li Rumi domin a yaƙi Rumawa ƙasar Rome Isham a can area Syria haka manzon Allah sallallahu tun a lokacin ya tsara runduna ya shirya su ya ajiye su ya tura فمات النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج الجيش waɗannan rundunan su fita su je inda za su je Allah yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa fati domin shi Usamatu ɗan Zaidu innan yayin da ya ji ciwo manzon Allah ya tsananta ya ce ba zai tafi ba sai ya yi zango a wajen juruf juruf wata anguwa ce can tsakanin ƙiblataini da jami'atul islamiyya ta inda asibitin kimmalis fahad yake gidan shi nan yanzu na kan dutse can a kone gida kan dutse can wajen ƙiblataini mutum zai hanga wannan anguwan da take ta wannan waje ita ce juruf sai usamatu ya yi zango da rundunan sai ke ba zai tafi ba gaskiya sai ya ji outcome din abin na um, ciwon manzon Allah sallallahu domin ya ji abun ya tsananta gaskiya a taƙaice lokacin da manzon Allah ya rasu yana nan din fataraddada sahabatu sai sahabai da yawa suka rika ta ba da shakkan tura wannan rundunan sai suka ta ba da shawara gaskiya kar a tura kar a tafiyar da wannan rundunar فتردد الصحابة في إرسال هذا الجيش سكجي قورو دا كابابا وجنتورا والنرون دنا ما يتنبين يوا تنسرون دنا دا ذات جيس كبسا دا روما با كرمين دنا بني ميسا صحابي سكي كابابا كدا أتورا سو خوفا على المدينة سبو دا جمس مدينة قورو yanzu tun da ba manzon Allah ya rasu duk wani jik an ja wanda yake da mummunan manufa a madina yanzu kawai zai ce shi kenan za a jiran ma madina ai ba annabi yanzu fasatan ba'a da an humul khabaru musamman su ɗan madina sahabai da suke cikin ƙwaryen madina labari ya zo musu na cewa duk laraba wanda suke ƙauyuka sun ridda sun sun ma bar musulunci saboda daga jin labarin manzon Allah ya rasu waɗansu suka yi ridda gaba ɗaya na ƙauyuka waɗanda da imanin dama bai shiga bai musu ƙarfi a zuciya ba ba'ada ba'a da an ja'ahumul a ar-riddati kathirin min al duk da ƙauyuka sun yi ridda yanda littattafai suka nuna mafiya yawanci sai musulman da suke iya ƙwaryen madina to kaga sai suka yi tunani to yanzu ko da da yake kwaɗayin a gama da madina yanzu lokaci ya ne lokaci ya tun ma ba annabi kuma ga shi an tura runduna mafiya yawa sun fita har ƙasar rum wa farra abubakar shi kuma abubakar ya toge ya doge ya nace cewa lallai sai ya tura wannan runduna yace ba zai taɓa sauke tuta kwance tutan da manzo Allah ya naɗa ta ba manzo Allah ne ya naɗa wannan rundunan shi yace su je yaƙin Rum saboda haka don ba manzon Allah yanzu shine khalifansa ba abin da zai hana shi zartar da abin da manzon Allah da ya yi niyyar zartar da shi wa qala sayyidina abubakar yace wallahi na rantse muku da Allah sahabbai sun yi gangami suka same shi kar ka tura wannan runduna sam Madina za ta shiga hatsari Madina tana cikin hatsari za a kawo mata hari za a yi gayya da menene ake kiran shi alliance kawance za a zo a abin kar ka tura wannan runduna mai dimbi yawan haka yace musu wallahi na rantse muku da Allah la datan uqdatan aqadaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba zan taba kwanta kullin da manzo Allah ya kulla ba walau anna tsaira taqtuna ko da za a yi wa madinan gangamin a gama da mu tsuntsaye su zo suna su naman mu suna ci wasiba'u min haulil madina da a ce akwai namun daji a zagaye da madina suna ɗaukan gawakin mu suna cinyewa suna fisgan mu suna kama mu walau annal kilaba ko da an kashe mu karnuka suna jan bi arzuli ummahatil mu'minin karnuka sun zo suna kama kafafuwan matan manzo Allah ummahatil mu'minin saboda an kashe kare yana jan kafan yana yana zuwa ya ci yace wannan ba zai taba ya sa un janye daga tura sojojin nan ba la'udahizanna jaisha ukama tabbas zan tafiyar da wannan rundunan zan tura su yaƙi wa amara alharasa sai abubakar ya umurci barada mayaka masu gadi ya kunu haular madina ce su yi zagaye madina su yi wa mazayin madinan kawanya suna gadinta fakana kuruzul jaishi sai fitan waɗannan rundunan fi zalikal waqti a irin wannan yanayin da musulmai suka fada sai ya zamanto min akbaril masalih sai ya zamanto wato mafi girman maslaha ne Allah ya kaddara wa al'umma wal su tilka a irin wannan yanayin da ake ciki wada irin fa'ida fitan wannan sojojin da rundunan ya jawo al'ummar musulmi fasaru la yamurruna bi hayyin min ahya'il arab a lokacin da suka kama hanyar rum suna keta ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka ƙauyuka na ƙasashen larabawa sai yawan rundunan mamala sai ya karya lagon duk mutanen ƙauyukan da suka suka ce kawai ba yanda za a yi madina ta fidda irin wannan runduna ba tare da suna da ninkin shi biyu a madina ba to fitan sai ya karya nagon waɗanda za su ke kwaɗayin a kawo mata harin gaba da sai kwaya shiga hankalinsa da yi a ta ta ina waɗannan su fita akwai biyunsu a kwanci a madina wallahi ta san ma madina mutuwa ce kawai suicide ne ina fata an gane ko yamurruna bi ahdi hayyin min ahyana illa urhibu minhum face sai da rundunan ta sanya tsoro mai tsanani a zukatan duk kabilun laraba da suka wuce ta ta garuruwan wakalu suka ce su kabilu da suka ga wannan runduna ما خرج هؤلاء من قوم إلا وفيهم منعة شديدة مدينة بتفد أن رندنا فاتي سيتنا دا كاريا ميتنا من قصد فأقاموا أربعين يوما ويقال سبعين وأن رندنا لتفت قصرون إنه سيدة سيكوانا أربعين أو رواية كوانا سبعين سكيك Umma makafalu sannan suka dawo back to madina salimina lalu lafiya ghanimina tare da ganima mai ɗimbin yawan da ba a taɓa samun irinka ba قالت عائشة رضي الله عنها نانا عائشة ألا أبنجي أبدأ إتقى أبن تشي لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rasu na zaman nifa sai munafurci ya samu menene wato eh, yakan kama munafurci yakan kama ya samu suka suka samu yadda suke so tunda ba ayan da za ta sauka yanzu ta fallasa su ina fata an gane da akwai lokacin manzo Allah lokacin revelation ne wahayi na sauka babu ya aya ta sauka ta fallasa su in sun yi wani abu yanzu tunda wanda ake wa wahayin ya fallasa su din babu ya mutu yanzu suka samu karfin yin munafurci sai yake nan wartaddatil arab laraba da suke gefe gefe da kauyuka duk suka yi ridda biyu kenan raabbatil Yahudiya, yahudawa su ma suka taso da ƙarfinsu yanzu wannasraniyatu da kiristiyaniti ga yahudiya ga nasraniya ga annifaq ga ridda duk a kan ƴan tsirarun musulmi da suke cikin birnin madina kawai kowa kawai ya fi da menene fiƙoƙinsa kawai da kowa ya zaro karashinsa kowa ya zaro kansa musulmi kawai yake taje aka samu alayan haɗin kai ga munafukai suka haɗa kai da yahudawa suka haɗa kai da kiristoci suka haɗa kai da sauran tun larabawa gaba ɗaya wa ake targetin suwa ake hako madina kawai a murkushe ta wasarar musulmuna musulmai sai suka kasance a wannan lokacin kan ganamin matsirati kamar wato tumakin da ruwa ya jika su sosai suna irin karkarwar sanyin nan za ka ga sun tattara haka kawai sun faru sun tsaya fi lailati sha'iyati a dare mai tsananin ruwa da aka yi irin ruwan nan na baki da ƙwarya ko menene na kamar da bakin ƙwaryan nan irin ruwan nan ya saukai ya saukai ya ji awaki ya jika kuma mala ka same su a tattare ko kaga kamar an zare lagon musulmi gaba ɗaya kawai saboda labarin mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun ya yi wikilin din ya ya nagwanta su bayan wannan nagwanta su da mutuwan manzon Allah ya yi sallallahu sai suka ji labari musulmai gaba ɗaya laraba ƙauye sun yi rijiya, sai wannan ya ƙara kuma karaya suka ga munafukai yanzu kuma ga sunan suna cin karensu babu faka da aladunsu babu baka ga yahuda sun taso su ma da kristoci kun san duk yahuda sai ba nan suna nan domin zamanin umar ne ya fi da su duk suna nan fa abun وصار المسلمون كالغنم المطيرة في الليلة الشاتية لماذا؟ لفقد نبيهم saboda rashin manzonsu a tsakaninsu hatta jama'ahumullahu ala ala abubakar har Allah ya tara kansu a ƙarƙashin jagorancin sayyidina abubakar sai suka ji wani ruhi ya dawo musu sabon ruhi sai suka ji wani irin energy ya dawo musu sai suka ji ɗan ƙarfi a jikinsu falakad na bi abi na na aisha ta ce babu shakka فلقد نزل بأبي ما لو نزل بالجبال الرافيات لهاضمها لهاضها والله wannan situation ɗin da wannan yanayin irin abun da ya saukan mababana da a ce a kan duwatsu ne abun ya sauka da duwatsun sun fatattake sun farfashe sun narki irin nauyi da wani irin nauyi da babana ya ɗauka wa kansa irin abin da ya saukan ma abubakar a lokaci. ta ina zai fara ga ba zan Allah ga musulmai ƙauyuka su yi rija ga shi usama sai tafi rum kuma ana buƙatan a rika jin labarin wanda suka tafi ƙasar rumawa ga yahuda sun taso ga waɗannan kiristoci sun taso ga shi waɗansu na cewa kai musulunci ma ya ƙare wato irin pension da ya saukan ma babana abubakar injina na aisha wallahi da akan duwatsu aka tsora shi da duwatsu sun fatattace sun ne sun narke amma saboda ƙarfin imani sai na abubakar ya iya ɗaukan shi ya iya ɗaukan duk irin wannan ƙalubalen sai wallahi na rantse muku da Allah in jina na Aisha take ba da labari maktalafu fihi min amrin babu wani al'amari na saɓani da zai faru a tsakaninsu illa fara abi face sai babana ya yi sauri ya je wajen bi ala'ihi wa gana'ihi imana sai ya je ya ɗinke wannan barakan ya gyara ya jik abin da zai ya haɗa wannan barakan وكان من رأى ابن وكان من رأى ابن الخطاب a lokacin duk wanda ya ga sayyidina Umar ibn al alima zai san annahu kulika aunan lil lallai Allah ya halicci sayyidina Umar purposely don musulunci kawai irin role din da ya play a wannan lokacin duk wanda ya ga Umar zai san lallai wannan Allah yake special don musulunci nan ne kawai kun san shi ne lokacin da ya musulunta ya je ya daki kofar nan inda manzon Allah a daru a arkam ibn abi arkam inda musulmai suke ɓuya suna ibada da sayidina hamza a ciki lokacin da sayidina umar ya je da ki kofar aka leka ta ɗan rami aka ga sayidina umar duk tawaye suka yi suka yi can bayan masallaci aka nisan ci kofa waye ibn al-khattab ibn lalle dukan kofan kuma suka san shi ne shi in yadda ki kofan inda ai sauri aka bi wata iran naushin ku hai sai kaga ƙofan ta tumbuke ta faɗi shi haka yake to sayyidina umar kamar yadda ya da yarsa kankanwarsa innan da mijinta wace ce lokacin da ya zo ya ji labarin wai aika musulunta da ita da mijin ya zo yana dukan kofan yana dukan kofan sai ta faɗi wannan yayana ne sai suka ɓoye dama suna karanta faha ma an zanna alaikal qur'ana bitashqa ya ta san sai sai dina hamza a kyale shi shi zai buɗe kofar ya zo da alkhairi ne alhamdulillah in ba da alkhairi ba sai hamza ya ce zan kashe shi da takwabin da ya zo da shi yana buɗe ƙofa sai tafi kwallon sai dina umar ya riƙe ya ce me ya kawo ka yake khairan ya asu khairan ya ce a ji isan da ta akuza na ka zo ne ka kama waɗansu mu'azarta da su a yace na zo ne kuku li ta akuzu ni na zo ne ni ku ɗauke ni ba un ɗauke wani ba da da an ga umar ya zo za ce to wani za a ɗauko shi ke kenan a kai shi azabtar da shi ya ce yau ni za ku ɗauka a takaice da ya je ya furta kalma a shaɗu Allah ya musulunta aka ta wannan a tace tambayi manzo Allah wai ne yasa ake ɓuya a nan ne abai suka ce khawfan min al-quraish tsoron quraisha yace alasna ala al-haq ma kan gaskiya ne suka ce bana alaysa Allahu ya'mina wa wa wa wa Allah ba zai kare mu ya sai suka ce bala sai ce ukhruju nuzhiru islam a fito mu bayyana musulunci sai suka fito a sahu biyu sahu na hannun dama sai sayyidina Hamza na hannun hagu sai na umar tsakiyar su manzo Allah na kun ja la ilaha illa ana zagaye. habba larabawa ƙuraisha suka ji kamar tsawa ke don abun bai taɓa faruwa ba la ilaha illallah muhammadu ana zaga kai aka je ana tamara ana tama mutum sai ya dauki biya da ya gudu ya ya ga sayyidina umar sai ya lade ya tsuce ya koma ina lamar ya ɓaci ibn al-khattab ibn al-khattab aslama shi kenan to shi ayi abu yanzu ne kawai yace yanzu yanzu yau yau ina za a bayyana musulunci na azaba makka yake fawailun lil arabi in ta'arrabu lana wailun ya tabbata da duk wani balarabin da ya fito shi zai kare mu sai dai uwar shi ta haife wani haka yake to shi yasa a nan din ma wanda ya ga role din da ya ta a wannan lokacin da aka yi ta rijjan nan ki in ka kalli Umar zaka san lalle Allah ya halicce shi ne don musuluncin nan kawai kai kawo da ya yi da role da guduma da ya bayar injina na aisha ta ba da shaida ta ce kana wallahi umar ya kasance wallahi ahwaziyan wato ni barje ne nasijan wahadahu wato shi kadai in nan in yana abu za ka ce wani network ne na al'umma suka su suka yi shine nasijan tab'a adda lil umuri akranaha sayyidina umar ya ce ya sana dama duk wata matsala da ta taso kawai alternative in kaza ya taso ga option B din shi in can ya taso ga option kaza in na ya komai ya tsara masa yana jiran wani abu ya tashi kawai dama ya sana da duk abin da zai ne zai encountering da wannan abu abin da zai magance shi mun ji abubuwan nan da suka faru na farko bayan dina abakar ya tura jeshi usama abu na farko da ya faru manya-manyan event a zamaninsa kitabul murtaddina wa mani izzaka yaƙan waɗanda suka yi ridda da wanda suka hana zakka shi yasa na sha gaya muku ba wai hana zakka kawai aka ba akwai wanda suka rike ne gaba ɗaya suka bar musulunci waɗansu kuma suka zaɓi cewa suna nan a musulunci zakka ce kawai ba za su bayar ba to me aka yi <laughs> wai ina nan a musulunci amma ni zakka ne ban yarda da ita ba an yi ba a yi ba kenan ba kafan baya ba ne sun yaƙi ne ne eh to me aka yi wani na yadda ni musulmi ne amma zakka ce kawai na ke wancan kuma ya riddan ne gaba ɗaya akwai wanda su kuma fa a riddan nasu sun zaɓi shan biya kawai eh ya fa wannan ɗan ruwan fa muna nan a kan yanzu dina abubakar ya tura wancan rundunar yanzu kuma a nan wanda suka rabe yana sai ya yaƙi waɗanda suka yi riddan ne ya ba da su ba su islam abun ya yi spreading har ya a yi ridda da so fa madina kawai duk ƙauyukan na yanzu ce zai bi su ya yaƙe su kaga abu ya watsu yace azama abubakar abakar abubakar yayi azama ala murtaddi na wajen yaƙan waɗanda suka yi ridda wa mani zakati da waɗanda suka hana zakka wa qad takallama sahabatu sahabai sun haɗu suka je suka yi tattauna ma'a siddiq tare da abubakar siddiq fi haza a wannan al'amari na yakan wanda suka yi rijja da wanda suka hana zakka su sahabai suka yi hada group suka je suka for consultation su tattauna da abakar akan wannan al'amari shi ma ya kamata a duba shi wa talabu minhu suka nema daga abubakar an ya turuka kitalal murtaddin wai ya dakatar da yakan waɗanda suka yi ridda yanzu kada ya yaƙe su domin haufan alal madinati wa ahliha saboda kar ya jangulo wani abu garin yakan su a haɗin ma madina gaba ɗaya a zo a biran mata a gama da madina da ahliha da waɗanda suke cikin madina fa aba abubakar ke naki yaƙi na nan Wakallamuhu suka yi magana da shi cewa an yi turka mani zaka ya bar waɗanda suka hana zakan nan kuma kada ya yaƙe su tukuna saboda irin situation da challenges da ake ciki wa ma alaihi min man ya bar su da hana zakkan tunda suna ɗan tattaɓa sallah ba su yi dinayin sallah ba zakkan suka hana wa ya ta'allafa kuma a rika zuwa ana rarracin a rika rarrafin su kawai da dai suna sallah to sai a rika rarrafin su a hankali a hankali ana jawo su su dawo ba da zakka yace dawa ya rarrafe su kuka bayar lokacin manzon Allah hmm? me yasa da suke bayarwa suka hana ai ba rarrafi wai hatta ya tamakkana imanu wai a bar su ana rarrashin su ana musu azi sai imani ya yi ƙarfi a zuciyarsu tukuna fi qulubihim thumma hum ba'da zalika wai daga baya yuzakkuna su rika bada zakka famtana as-siddiq siddiq yake wannan ra'ayi min zalika wa abahu yaki وعن أبي هريرة قال أبن سيدنا أبو هريرة الله يرجد الشيء anna umar ibn al-khattab yace lallai umar dan khattab radiyallahu anhu Allah ya tsare shi qala li abi bakar ya taso ya tarar da sayyidina abubakar yace ya abubakar kaifa tuqatilu nasa kaya za a yi ka ce za ka yaƙi mutanen da suke cewa la ilaha illallah wa qad qala rasulullahi alhalin da abinda manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila nasa ni annabi muhammadu an umurce ni in yaƙi mutane hatta ya ƙulu la ilaha illallah sai sun fara furta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sai sun yadda da ita sun yi akattin kalmar shahada fa iza qaluha da sun da zaran sun fa ila ilaha illallah muhammadu rasulullah suka yadda da ita to asamu ni jima'ahum sun yi securing menene jinin su ya zama secure kenan jininsu ya zama to ma'asumi haramun ne zub da jininsu wa amwalahu dukiyansu ma a matsayin ganima haramun ne illa bi haqqiha wai sai dai in wani haƙƙin musulunci ne ya sa a musu haka kun ga point din Abubakar kenan haƙƙi ne ya kama su yanzu haƙƙin hana zakka ne ai dama bai mutun cewa jinin su ba ma'asumi bane eh dama annabi yace jinin su ya zama to haramun dukiyansu ma haram sai dai in wani haƙƙin musulunci ne fakala abubakar sai sai dina abubakar ya ce umar duk na ji wani wallahi umar na rantse maka da Allah laumana umi a naƙat da sun hana ni ɗan maraƙi ƙarami ɗan ƙaramin maraƙi menene maraƙi wa fi riwayatin a wata riwaya ikalan ko da baibayi igiyan ma ɗaure raƙuman in dama suna bayar da shi ma annabi don sun ga yau ba annabi suka ce za su hana ko da igiyar ma ba ma raƙumin ba ba ma dabbobin ba wallahi laqataltuhum alaiha la uqatalimnahum wallahi sai na yaƙe su bisa hanawa da suka yi kanu yu'addunahu ila da suna ba da shi ga manzon Allah duk shekara amma yau don sun gaba manzo Allah su ce za su hana to ba ma dabbobin ba igiyan ma da baibayin ma da suke ba manzo Allah suka ga don baya nan ba suka ce za su bai wallahi ta na ya ku ai inna zakata haqqul mali ne zakka ai wani haƙƙi ne na dukiya da Allah ya imposing ya wajabta shi akan su su bayar wallahi sai na abubakar ya sake rantsewa umar la'uƙatilan na man farraka bainar salati wa zakati sai na yaƙi wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka da ce ne sallah na zaƙa ban da zakka me aka yi ƙala umar umar ya ce to ya ta zura abakar ido ba ya ce ka wallahi sai da na'ura ta kai na rantsa da allah ma huwa illa an ra'aitu anna allah qad sharaha sadra abi bakar lil kitab wallahi ni da na yi tunani in ji umar na koma na yi tunanin ta natsu sai na ga Allah ne kawai ya buɗe zuciyar sayidina abubakar na yakan waɗannan sai na ga annahu ala haq sai na ga lallai abubakar yana kan gaskiya Allah ne ya yi amfani da shi kawai ya yace su saboda haka ba wanda ya isa ya hana abin da Allah ya ce sai an yi shi Fa fa'arabtu annahu al-haq sai dina umar yake da na zo zauna na yi tunani sai na ga ayoyi fa suna zuwa mu wanda suke nuna lalle abubakar fa ne da gaskiya waɗanne irin ayoyi قلت وقد قال الله فإذا انسلق الأشهر الحرم إذا وتني da aka haramta yaƙi suka wuce sune zulqa'da zulhijja muharram sai rajab watanni hudu Allah ya ce ku rika yaƙi ku yi ta yaƙan mushrikai da zarar watannin nan sun kama guda hudu ku bar yaƙi amma fa idan salaka al-ashhurul idan watannin alfarma nan suka wuce to Allah ya ce faqtulul na ku yaƙi mushrikai haisu wajadtumuhum a duk inda kuka same su wa kuzuhum ku jamke su واحتروهم كركشيتو واقعدوا لهم كل مرصد Allah ce ku musu ambush a kowace hanya da kuka san kuna wucewa a musu kwanto a wajen in sun zo ku bige amma fa in idan suka tuba daga shirka me alaman sun tuba shine wa aqamu salata wa zakata idan har kunga sun fara tsaye da sallah da ba da zakka to fa hallu sabilahu ku fita hanyar su yanzu kada ku yake su inna allaha ghafurur rahim Allah ya yafe wa abinda suka yi impact to me me abu nawa Allah ya hada sai da Allah ya hada sharadi guda biyu yace idan suka fara yin su nan ne kada ku yace shine wa in tabu wa aqamu wa in tabu kun bar shirka wa aqamu kun fara tsaye da sallah wa atau to don me wannan za ku raba zakka Wasu cika ɗayan ba ce sai duna umar sai na ga wannan ayan kawai sai duna abakar ya ce kowa gaskiya wala kafir kadda bali ku ji kabilun da suka rijjar wala kafir kadda kasirun min al'arab yawanci daga laraba su yi rijja inda wafati rasulillahi yayin mutuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga na farko fartaddat asadun akwai kabilu da ake kiran ku asad banu asad wa ghatafan da kabilun ghatafan su kuma shugabansu na yar riddansu shine tulaihatul asadi tulaiha al-asadi ba asadi to shi kuma shine shugaban waɗannan ƙabilun guda biyu da suka ridda shine ne su shi shugabansu, shugabansu dukkan mabiyansa sabin nan gaba ɗaya su ne sojojinsa kaga wannan ta ɓangare ɗaya ke na biyu wartar da kinda akwai ƙabilun kinda wa man yaliha da waɗanda suke makwabtaka da su wa alaihim shi kuma wanda yake jagorantansu da shugabantansu al-ashab ibn qais al-kindi ashatu an kai idan eh, a ah, kaisu da su ma suna nan da sojojinsu da gurufinsu, su ma suna can sun ware su ma na uku wartaddat mazhijun wa man yaliha qabilun mazhij mazhij su ma suka ware can da jama'arsu da waɗanda suke ariyansu da makwabtakansu wa alaihim al-aswad al al'aswadul ansi shi kuma shi ne shugaban jagoran kuma sun haɗa rundunansu na yaƙi na hudu ko wartabdat banu hanifa akwai wasu ƙabilu banu hanifa waɗannan tattarriya suke yamama suna da tsanani a wajen yaƙi wa alaihim musailamatul kazzab sune majiyan musailamatul kazzab inna wanda ya claim cewa shi annabi ne kabila ta shida ko biyar eh, wartar da sulai kabilun sulai wa alaihim shi kuma alfuja'a shi shine shugabansu da jagoran ta shida wartar da banu tamim banu su ma suka yi rijja a bangaren su ma'a saja at-tughlubiyya tare da saja ita mace ce lidan suke ana kiran ta saja ita ma ta fito ta ce ita annabiya ce a lokacin ina fata an gane sai na bakwai wa hunaka waɗannan tsantsan guda shida ɗin wanda suka yi riddan wata kwata suka bar musulunci na bakwai wa hunaka man mana zakata su waɗannan wai suna musulunci amma wai zakka ce ba za a bayar ba shine ba cinya ba kafan bayani da muka faɗa walam yartadda hatta kana qa'iduhum ba su yi ba sai da wani mawakin su ya rera waɗannan baitutuka guda biyu yace ata'ana rasulallahi ma kana waqtana فيا لعباد الله ما مال أبي بكر ما بال أبي بكر أيورثها بكرا إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاسمة الظهر yace wannan ƙabilun da suka hana zakkan mutane ya yi waƙa ya ce an hana rasulullahi ai mun yi wa manzon Allah biyayya mun ba da zakkar abinda aka nema na musulunci duka mun yi mun ba da zakkan ma kana wasatana a lokacin da yake rayu a tsakanin mu ai mun yi biyayya mun bada da zakkan fayali ibadillah ya ku bayan Allah ku duba ma balu abubakar ina ruwan abubakar yanzu da cewa mu ba shi zakamu mu ina ruwan abubakar lokacin da manzon Allah yi rayu shi muka bawa shi aka ce mu bawa yanzu abubakar ya taso mana wai mu ba shi da Allah jama'a ku duba mana wannan akwai adalci a yurisuha bakran idan mata ba ta wato abubakar yana so kenan idan ya mutu kawai sai jama'ar shi kabilun abubakar su gaji dukiyar mu kenan in ya mutu wato su su ɗiba gado kenan wa tilka al'amrul lahi wallahi wannan al'amari la qasimatu zahar is impossible ba zai yiwu ba ba zai ma yiwu bane mu tara maka dusan mu mu ba shi wato ran da baya nan jama'an shi su gada kenan ba zai yiwu ba kayan mu na hannun mu to kun ga lallai wannan baitutukan sun nuna tabbacin ne sun hana zakar su suna gani ai ana ba da ciwa mutum ne insasan kawai ake fara ba wai wa daular musulunci ba kace mun gane abubakar yana so ya tara wa magadansa dukiyan ne ran da ya mutu su ida wannan ba zai yiwu ba abubakar ga waɗannan da muka kirga ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai wanda suka yi ridda da hadda wanda suka ga yadda abubakar ya rarraba bataliyar zuwa gare su da komandan kowace bataliyon wa aka da abubakar siddiq li khalid ibn al-walid da farfasun da khalid da sayyidina Abakar ya shi ne khalid bin al-walid wa aka da raya ya ya ɗaura masa tuta na yaki ya damka masa wa amara bi ulaihata ibn al-khuwailid ah, al-asadi ya tura shi zuwa ga na farkon nan zuwa ga banu asad da gabafan ko wanda komandan su shine Sulaihatul Asadi yace kai Khalid ibn Walid ga tuta ga rundunanka ku kama hanya zuwa Banu Asad da Banu Qatafan ku ta san Sulaihatul Asadi naka mission din kenan fa idza faraga minhu yace daga nan idan ka gama da ku fara ila Malik Malik ibn Nuwaira ka ta san Malik dan Nuwaira shugabar hittaddu bilbitahi a can abita wani wata kasa wani area a kama lahu idan yace zai tasan maka ku gama da shi shi ma commission din kharij biyu kenan wa ni li ta bi abi jahl akwai ikrima dan abu jahl mun san musulmi ne sahabi ne shi ya zabo ikrimatu dan abu jahl ya bashi nashi tuta yace wa amarahu bi musailamatil kazzab ka ta san musailamatul kazzab shine kabilun banu hanifa ثم أتبعه بشرحبيل ابن حسنة في أثره باي خالد ابن الوليد يا تفي يا نيسا سيدة سورة وتا بتاليون كما سجي كمارا وخالد ابن الوليد باي كما يدور مت شرحبيل ابن حسنة saboda na ga muku banu hanifa suna da tsanani yawa سنة أخو وأخد لخالد بن سعيد بن العاص أخي خالد بن سعيد بن العاص كما أخذ باشي كوتا إلى مشارك الشام زوا دا سيريا دا شام دا جد إيريا دا سكي ما قلتك دا سيريا يجيه دا مالي وأخد لعلاء بن الحضرمي وأمره بالبحث نو وأخد لعمر بن العاص يتور أمر الأنهاس إلى أباعة يوبغ بلوك أباعة wa wadi'ata wal harith ya tura ku zuwa ga waɗannan kabilu wa akada li ala ibn al hadrami wa amarahu bil bahrain ya tura ala dan al hadrami zuwa ga bahrain wa akada li huzaifata ibn mihsan al ghafani ya tura huzaifata ibn mihsan al ghafani wa amarahu bi ahli daba ko mutanen kasan daba da arfaja da har sama take shi kuma nishan din shi kenan wali sarfata bin hajib ya tura sarfatu dan hajib wa amarahu bi bani salim ko sulaim salim wa man ma'ahum min al-hawazin da hawazinawa da suke wajen yace na shi kenan wani suwaid ya bawa shi kuma suwaidu san muqarrin wa amarahu bi tihamatil yaman ya tura su wajen yaman tsaunukan yaman tihama shi ne tsaunuka na yaman inda ake ta artabu da yan hufi yau yanzu ina husi to ga wannan yar bishiyar da aka kawo ta yadda abin nan kun ga na farko can ta hannun dama kabilun asabu da gatsafan su ga wancan saikul a cikin tsulaihatul asadi wa aka tura a saikul na biyu khalid bin walid to kun ga a saikul na uku taba tsulaihat shugaban shi da aka je ya tuba ya dawo musulunci bayan an kafsa na biyu kinda kabilun kin kinda kun ga akwai al-ash'ar ibn qais shi ma taba sun tuba suka dawo musulunci sai na uku al-bahrain an tura al-munzir ibn an-nu'man kaga al-ala'u ibn al-hadrami aka tura musu ya yace akwai muzhij akwai al'aswadul anki an tura suwaidu bin mukarrin قتل الأسود على يد فيروز الديلمي an kashe shugaban su shi al'aswatin gashi na wanda ya kashe shi shine fairuz addailami fairuz addailami fairuz addailami shine ya kashe sai can hanifa banu hanifa shugaban shi ne musailama an tura musu ikrama sun makhalisto musailamatu kutila ala yadi wahshi ibn harbin wahshi dan harb wanda ya kashe sayidina hamza to shi ya kashe musailamatu al-kazzab to ne a lokacin wahshi yace na kashe babban jigo a cikin musulunci shine sayidina hamza to sai na kashe babban jigo a cikin shirka shi ne ya kashe musaila masa binu kazzab wanda ya fito karara din nan ya ce shi annabi ne ana masa wahayi tun zamanin manzon Allah ya fito kun manzon Allah bai rasu ba sai dai akwai distance suna har tarliya manzon Allah ya aika mata takarda ya daina abin da yake ya dawo musulunci abun da ya rika shahara yana tara sojoji yana tara mabiya yana tara sojoji har wata rana ce shi ma an saukar masa da aya ayoyi kace yazo zai karanta ce alfilu wa malfilu zailul fili kasirun wa kaza wai shi ma yana karanta larawa suka fashe da dariya wanda suka san ilimin abin nan magana da larabci suka ce wannan wani shirme ne tun ya zo ya ce a ya zo a ga mu'ujiza ya samu rijiya mai zarfi din nan ya ce wai zai tofi a rijiyan ya yi zaƙi ruwan ya yi daɗin sha da ya yi tofin sai ya koma ma gishiri gaba ɗaya ruwa ya koma gishiri wai zai nuna shi ma irin mu'ujizojin annabcinsa duk abin da ya sai ya bada opposite din abin da aka ba annaba to haka abin nan ina fata an gane ko to da ya tuttura su in sai sai dina abakar ya dawo madina sai ya rubuta wannan wasiƙar da za mu karanta ta a mako mai zuwa ya rubuta wannan wasiƙan ya tura ba kowane komanda a je a bashi ya karanta ta a ta za mu tashi ita ce wa raja as-siddiq ila madina wa kataba li kullin minhum kitaban wa hadhihi musqatuhu ga content din wasiƙar da ya rubuta musu ita za mu karanta da izinin Allah Allah ya raya mu laraban da yake zuwa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu wa rahmatullahi wa آمين يا رب العالمين